Yoshua Sura goma sha tara Rabo don kabilar Simeon. Ƙuri'a ta biyu ta fāɗa a kan kabilar Simeon. bisa ga iyalansu, ƙasarsu ta gado tana cikin yankin Yahuda, waɗannan su ne wuraren da suka gada? Bayar-Sheba ko Sheba, Molada, Hazar Bilha, Ezem, eltolat Betul. Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Leyobot da Sharuhen, garuruwa goma sha uku ke nan da ƙauyukansu, akwai kuma Ayin, Rimon, Etar da Ashan, garuruwa huɗu ke nan da ƙauyukansu, da kuma dukan ƙauyukan da suke kewaye da garuruwan nan har zuwa Rama na Negeb, wato, Ba'alat Bayar. Wannan shi ne gādon kabilar Simeyon bisa ga iyalansu, daga cikin gādon mutanen Yahuda ne aka fitar da gādon kabilar Simeyon bisa ga iyalansu, domin rabon da kabilar Yahuda suka samu ya fi ƙarfin abin da suke bukata, saboda haka kabilar gādon Simeyon yana cikin harabar Yahuda. Rabon da kabilar Zabalun ta samu Ƙuri'a ta uku ta fāɗa kan Zabalun bisa ga iyalansu, iyakar ƙasarsu ta gādo ta kai har Sarid, ta nufi yamma zuwa Marala, ta taɓa Dabbashet, ta wuce zuwa rafin da yake kusa da Yokneyam daga Sarid, ta juya gabas zuwa harabar Kislot Tabor, ta kuma wuce zuwa da beret har zuwa Yafiya, sa'an nan ta ci gaba ta yi gabas zuwa Gat da itkazin. ta ɓulla a Rimmon ta juya zuwa Neya, a can ne iyakar ta kewaya zuwa Hannaton, sa'an nan ta ƙarasa a kwarin Ifta'il. Zabulun ta ƙunshi garuruwa goma sha biyu da ƙauyukansu, garuruwan sun haɗa da Katat, Nahalal, Shimron, Idala da Betlehem. Garuruwan nan da ƙauyukansu ne gadon ƙabilar Zabulun ta samu. bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Isakar ta samu. Ƙuri'a ta huɗu ta fāɗa a kan kabilar Isakar bisa ga iyalansu, ƙasarsu, gādonsu ta haɗa da yezriel Kesulot, Shinem, Hafarayim, Anaharat, Rabat, Kishiyon, ebes Remet, Inganim, Inhadda da Bet Faziz, iyakar ta taɓa Tabar, Shahazuma da Bet shimesh ta kuma ƙarasa a Urdun, duka duka garuruwa goma sha shida kenan da ƙauyukansu, waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne rabon da kabilar isakar ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Asher ta samu. Ƙuri'a ta biyar ta fāɗa a kan kabilar Asher bisa ga iyalansu. Ƙasarsu ta gādo ta haɗa da Helkat, Heli, Betan, Akshaf, Malik, Amad da Mishal, a arewacin kuma iyakar ta taɓa Karmel da Shihor Libnat, sai ta yi gabas zuwa Bet Dogon, ta taɓa Zabalun da kuma kwarin Il, ta wuce arewa zuwa Bet Emek da Neyiyel. ta wuce Kabul a hagu, ta kai Abdon, Rehob, Hamon da Kana har zuwa Sidon Babba, daga nan iyakar ta juya baya zuwa Rama, ta bi ta birnin nan mai katanga na Taya, ta juya ta nufi Hosa, sa'an nan ta ɓulla ta baharrum cikin yankin Akzib, Umma, Afek da Rehob, garuruwa ashirin da biyu kenan. da ƙauyukansu, garuruwan nan da ƙauyukansu su ne gādon da kabilar Asher ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Naftali ta samu. Ƙuri'a ta shida ta fāɗa a kan kabilar Naftali bisa ga iyalansu, iyakarsu ta kama daga Helef, daga babban itacen Mimre, nan da yake a Ma'azanim, ta wuce Adami, Nekeb da Yabneyel zuwa Lakkum, ta kuma ƙarasa a Urdun, iyakar kuma ta juya yamma ta cikin Aznot, ta ɓulla a Hukkok, ta taɓa Zabalun a kudu, Esher a yamma, da kuma Urdun a gabas. Biranen da suke da katanga su ne Zidim, Zir, Hamad, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Ideri, En Hazor, Yiron, Migdal Il, Horem, Bet Anat da Bet Shemesh, garuruwa goma sha tara kenan da ƙauyukansu, waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne rabon da ƙabilar Naftali ta samu bisa ga iyalansu, rabon da ƙabilar Dan ta samu. Ƙuri'a ta bakwai ta fāɗa a kan ƙabilar Dan. bisa ga iyalansu. Ƙasarsu ta gādo ta haɗa da Zora, Ashtawol, Ir, Shemesh, Shalim, Ayalon. Itla, Ilon, Timna, Ikron, Irtake. Gibeton, Ba'alat, Yehud, Benaberek, Gatrimon, Meyarkon da Rakon, tare da sashen da yake fuskantar Yaffa. amma ya zama wa mutanen kabilar Dan da wahala su mallaki ƙasar da aka ba su gādo, saboda haka sai suka nufi Leshem suka ci su da yaƙi, suka karkashe mutanen wurin, suka mallake ta, suka zauna a ciki, suka kuma sa wa Leshem sunan kakansu, wato, Dan. Waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne gādon kabilar Dan bisa ga iyalansu. Rabon da Yoshuwa ya samu Sa'ad da aka gama raba gādon ƙasar bisa ga ƙuri'a, sai Isra'ilawa suka ba Yoshuwa ɗan Nun nasa rabo a cikinsu, yadda Ubangiji ya umarta, suka ba shi garin da ya ce a ba shi, Timnat Seret a ƙasar tudu ta Efraim, ya kuma gina garin ya zauna a can. Waɗannan su ne rabe-raben gādon da Eleyazar, frist, Yoshuwa ɗan Nun, da kuma shugabannin kabilan iyalan Isra'ila suka rarraba ta hanyar jefa ƙuri'a a Shilo a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, da haka suka yi suka gama rarraba ƙasar.